sai darasin iziya sharhin sa wato fatuwar rabbil bariya darasin da ya gabata mun kwana shafi na 170 za mu tashi a farkon a wannan shafin na 170 nan faslun fi adabi salami wal istira wannan fasalin zai magana a akan dubba na sallama da neman izini ya zan yi in zo gidanki in nemi izini ma'ana in ce salamu alaikum ya zan tsaya da daga kallon kofa ne ko ko a'a ya yi la dubban neman izinin shigowa gida ya kuma ake sallama malam yace al da'u bis-salami sunna fara yin sallama suna ne Ki zo kofar gida kace assalamu alaikum an fahimta wa radduhu mai da sallaman kuma shi wanda aka yi masallaman na ciki in ki aka yi mawa to fardu kifaya wannan fardu kifaya idan wata ta yi ba sai ki ba a cikin gida kina cikin gida sai aka zo ana assalamu alaikum sai yar aikin gidanki ta amsa to yayi ta wakilce ki sai mai gadi ya amsa ya wakilce ki an fahimta sai mai gida ya amsa sai ke kika amsa sun wakilci mai gida sun wakilci kowa na gida wasifatuhu siffar yadda abin yake shine an yaqula al-mubtadi'u wanda zai fara sallama ya ce assalamu alaikum au salamun alaikum kulura assalamu alaikum ko salamun alaikum an fahimta haka ake yi so idan ya amsa in cike wannan sallama wa yaqulur radd shine mai da sallaman sai ya ce wa alaikumus salam an fahimta au assalamu alaikum ko shi ma ya ce assalamu alaikum domin Allah ya ce aurin duha ne ko duka ya halatta yawa malam ya ce wala yusallimu ala ahlil ahwa'i ba a yi wa mutanen banza yan son zuciya sallama an fahimta ya ce kalmutazila kamar mutazilawa warrawafin da yan shi'a su ne rawafir an fahimta wala ala ahalin lahawi haka ma masu wasan banza ba a musu sallama hala talabbusihim himbihi a lokacin da suke cikin wasan banzan ya ce kala'ibu shataranji kamar masu caca za ki zo wuce shiga a an yi dandazo ana caca ka ba za ki wa 'yan caca sallama ba ƙwarai da gaske kwana musu sallama eh ba ni na faɗa ba yi ba mai ta lama wani za ki ga shi ba ta san yake ba amma ya yi ƙuhu yana kallon jajen ya yi haka duk ba a musu sallama saboda ɓanna suke yan ƙwallo da suke ƙwallo a filin ƙwallo ba a musu sallama su ƙwarai da gaske a lokacin da suke talabbusi kamar yadda wa'annan suke ma'ana ga wani mutum nan ɗan caca ne ko ga wannan mutumin ɗan ƙwallo ne kin hada da shi a wani wuri za ki sallama zai miki sallama wannan ya halatta amma suna cikin aikin lahau ba a musu sallama kun fahimci maganar yadda take yawa ya ce wala yabda'u ahlul zimmati bis salami kafiran amana ba a fara musu sallama wa da bada'u amma in sun fara yin sallama radda alaihim sai a musu raddi ma'ana a mai da amsa bi ghairi wawin ba tare da wawun ba ba na suka ce assalamu alaikum sai a ce alaikum assalam kawai ba za a ce wa alaikum assalam kuna lura wala yusallu assalamu ala musalli baya daga cikin sunna kama mai sallah sallama mutum na cikin sallah ka ce assalamu alaikum saboda ka sai dai in baki sani ba tana sallah ko yana sallah wannan kin rashin sani ne in mace ce me aka ce ta yi ha ah? sai ta yi tafi ko idan namiji ne fa me aka ce yi. ya ce subhanallah amma za ga maza suna kwafta wai da yana sallah sai ce eh eh eh wa ya sa ka ke ma sai ki ce eh eh wa ya sa ki duk ba sa ku ba yi ya ke yi mace in kina sallah ki haka shi kenan za a jiyo musamman ma mata sun iya tafin da haka zaki wani tafin sai ki ji ya fito sosai amma namiji ba kana sallah kawai ka ce subhanallah shi kenan haka ake yi sai ki koya mai gidanki haka dan ya gane yawa sai ka ba mai sallah sallama malam ya ce wa idza sallama wahidun min aljama'ati ajza anhu idan mutum ɗaya ya sallama ga mutane wanda za a yi wa sallaman misali ga mutum goma sun taho kuna fahimta kun ga ai za su yi sallama ga wasu mutanen da suka tarar domin su ne akan hanya don wanda ke kan hanya daga cikin lardubba na sallama shine zai ma wanda yake zaune sallama to wannan sallamar ta mutanen nan da suka taho su biyu su uku su kaza idan ɗaya tak a cikin su yayi ma wa'incan jama'an sallama ya gamsar da sauran ba sai sun yi ba saboda a cikin su yake yayi an fahimta ke ma in kin ga za su wuce sai ɗaya sai muku sallama to karki ce sauran wata ta juya miki baya wata ta yi kaza a ya yaza wata ta ɗauke musu Allah shirya da mu malam ya ce wa kazalika idan radda wahidin minhum haka suma wajen mai da amsan sai mutum da ya tare ya ba da amsa to shi ma yayi ba sai duka sun bayar ba malam yake cewa wa yusallimu rakibu alal mashi wanda yake kan abun hawa shi zai yi ma mai tafiya a ƙasa sallama ke ce kina cikin mota ke za ki wa na kan mashin sallama na kan mashin ya wa na kan keke na kan keke wa mai tafiya a ƙasa mai tafiya a ƙasa ma wanda yake tsaye wanda yake tsaye ma wanda yake zaune kuna fahimta yawa haka idan saura ke kina mota to zai sallama ta ki ce assalamu alaikum ki sallama saura ke ce a sama wal mashi alal qa'idi wanda yake tafiya kuma yayi manazori wala yajuzu li ahadin an yadkhula ahadi baitihi baya halatta ga wani mutum ya shiga wato gidan mutum hatta yasta'zina alaihi sai ya nemi izininsa wa sifatu sifar yadda ake neman izini shine ya qulu assalamu alaikum assalamu alaikum a adukul in shigo haka ake haka ce za ka shiga gidan mutane wata ma ya ta kutsa za ta ce salamu alaikum amma za ki ce assalamu alaikum in shigo ina fata ana fahimta yanzu yanayi ne yasa za ku gida gidajen mu ba irin wannan amma za ki zo wurare da har yanzu akwai gidaje da na sani a saudiya suna sa wannan microphone din a nan ma akwai gidajen da na san suna da shi za ki danna ƙararrawa daga ciki a yi magana wane ne a ah, ni ce wance na zo wurin kaza an yi magana da ke to shi kenan kamar an amsa an baki ni kenan za ki zo ki a bude miki kofa ko a danna daga ciki sai shiga motar kofar ta bude electric ce amma mu yanzu kofa tana nan a bude kawai tare kamar yadda ake cewa ko ba ka bane a ah, gate ne a kulle ki. sai dai ka ji kwan kwan kwan kwan salamu alaikum ai dai sannan a zo a ji a zo a bude yanayi ya sa amma dai ki tabbatar da kin nemi izini masu gidan ne suka bude kika shiga ba wai ke kika zo ko kika auka cikin gidan mutane ba a san haka an fahimta ya ce wa ya salatan kuma zaki nema izinin shiga ɗin ne har uku mana in shigo in shigo in shigo shine wanda ake nema izinin a sa ba fa sallaman ba a ce dai assalamu alaikum assalamu alaikum a ba sallama ake ba ki sallama sau ɗaya zaki ki daga murya sosai amma neman izini ya so uku zaki a to dai sai mun arga amsa shikenan idan idan aka amsa wa alaikum salam sannan sai ki ce sai ki nemi izini haka ne sai amsa malam yake cewa wala yazidu ala zalika ba za ki ƙara komai akan wannan ba illa an yagliba ala zannihi adamu sama sai faɗi idan ya gallabi zuciyarki gallaba nan ana nufin shine tunanin ki rinjaya gaskiya kamar fa basu ji ba in dai ba a ji ba to za ki karawa sama da haka an fahimta wa idza sta'zana fa da lahu man haza, idan kike sallama sai aka ce wace ce an gane ko to fal yusammi nafsahu ki faɗi kanki ki ce wacce ce a to ba sai na faɗa suna ba kawai ta ce da ita ne dan ko yanzu yawan ya kai da wuya an faɗa misalin wani suna ba kila ba a samu suna a cikin nan ba <laughs> eh ko dai ba da misali da wani suna can wanda babu shi eh rage ce wacce ce kuma har da in ci an akwai misali sai kice sai ya kuli ce ai na san ba sai ya kuli ana ko ko lantana ko lantana a wannan duka gaskiya gyara su ya kamata a yi inda an samu mai irin wannan a gyara masu ya fara da saboda da ne ake wannan a bude ƙur'ani duk rubu inda aka bude a sa wa jariri sunan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun aka bude wannan rubuyin a ce sunan jaririyar lantana. tana in an bude sai ya fa ha'u minan nata, a ce sunanta sai ya kulu da sai zawaka kwarai da gaske duk irin wannan sunayen akwai alƙari awa Allah ya kyauta har da ismaha ina da sarka ma sunanta ismaha hajjiya ce hajjiya ismaha sunanta na'am har da wal murtala to duka waɗannan dai ana iya gyara su yafi ce to sai ki ambaci kanki ma yi urafu bihi min al-kunya sai ko ki ambaci abin da aka fi sanin ki da shi na al-kunya ila wacce katuwa aka sanki a wacce doguwa wacce fara wacce baka wacce gajera ki fada ki fada su kunya ki kawai wacce ce wacce wacce mai dakan kai misali <laughs> na a gane saboda akwai wata mai irin sunan ki na'am fadu malam ya ce wala yake cewa wala ya kulu ana ba za ki ce ni ce wace ce ki ce ni ce ke cewa ki fada sunan ki wacce ce an fahimta Allah ya shirya da mu saboda anan za mu tsaya Allah ya kai mu darasin gaba shi ma sai mu akwai hadari